أنتنا وأنقذتنا وفر شأننا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حينا أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسننا نورا وفي أسمائنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أمثالنا نورا وعن أيماننا نورا وعن أيسارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وجعلنا نورا وعلمنا نورا وآدنا نورا وجعلنا نورا يا نور السماوات والأرض اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تذرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin wannan babu fadalar da rumuni ne wato falalaye ma mu'minai addu'a musulmai falalaye wa musulmi addu'a wal imsaku an ta'ani fi da kanu baki game da suka game da su wato idan kana iyawa ka yi addu'a ta alheri ga musulmi idan ba ka iyawa ka kame bakinka ka same ta eh? wato idan ba ka yi musu addu'a ta alheri to ka kame bakinka in ba ka yi musu addu'a ta alheri ka kwana bakinka ka yi shiru Thank you. wato wayannan abubuwa haka ya kamata idan kana yin musulmi addu'a ta alheri ka in baka iya ka kame bakin ka kai shi kakka bace su kakka dawo kana cewa a kakka dawo kana cewa wato musulmi ya yi kahiri kai dai tsayanan a kakka ce kahiri ya yi musulmi kai dai in ba ka son musulmin to kama bakinka yanan da kai da kahirin da kaka so ai akwai ranar da za ku game ta akwai ranar da za ku game ta da kai da kahirin da kaka so don hadisi ya ce ya fashirar marwa ala dina khalili fale ya katar a hadukun man ya Kalilu. ana ta da ɗayan ku bisa ga addinin masoyi ne to kowane ya dibi wanda zai yi soyayya da shi kaga shi kenan ka tsayawa kana amma dai ka dawo kana aibanta musulmi gaba ɗaya wannan ba daidai na ba Allah ya kare mu to shekaran jiya hadisin na muka kwana wa sabata fi sahih al-bukhari wa muslim ya tabbata cikin sahih al-bukhari da sahih muslim annan nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi annahu qala shi annabi ya ce al-muslim musulmi na kware man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi Shi ne wanda musulmi sun ka tsira daga harshe nai bai zage su bai masu ƙazahi bai masu ƙarya sannan wa yadihi sun ka tsira daga hannu nai ba ya buga su ba ya rubuta musu sheri da hannu nai wannan ne musulmi na ƙwarai Allah ka sa mu cikin duk wanda Allah ya yi mai so a haka to ya ba shi taimako shi musulmi na na ƙwarai duk wanda Allah ya yi wa irin wannan taimako wal ahadisu bi hadha al ma'ana kathira hadisai da suka zo ga wannan ma'ana suna da yawa kathira suna da yawa kwarai wa hadhi aqallu ahwalil muslimin muslimi wannan shine mahi karancin halin musulmi in dai baka yi musu alheri to ka kai musu shiri wannan shine mahi karanci illam yakun da'iyan li al muslimin idan mutum ba shi ya yi ma ‘yan uwa ne musulmi addu'a bai iyawa ba zina alkaira lahun bai iya ba da alheri gare su sa'iyan fi hajatihim ba ya iya ƙoƙari ga cimma buƙatocinsu wa masalihin da masalohinsu to fada akalla babu babu mai ƙaranci mina an yi kuna kafan an aliyyata bisa ga ya kame daga cutar su kai ya cuce su wa itali sharri lawan ya kame daga sadar da shiri gare su shi abinda ya alheri kawa musulmi addu'a musulmi gaba ɗaya kai musu addu'a to in kuma an kai baka iyawa to babu mahi karanci bisa ga ka kame bakinka ka kame kanka ga duk abin da yake cuta gare su tunda baka yi musu alheri to kakka cuce su kakka zama baka yi mu musulmi alheri amma kana tabin su kana ta cutar su ba ka yi musu alheri amma kana tabin su kana cuta to ba a son haka in dai ba ka yi musu alheri to kakka yi musu cuta ko a rawar Bukhari, Bukhari ya ruwaito wa Muslim, ana bi Musa al'ashari radiyallahu anhu ƙal, abu Musa al'ashari ya ce, ƙalar Nabi sallallahu Alaihi wasallam annabi ya ce, ala kulli Musulmin sadaka, kowane musulmi yana da abin da zai ba su a sadaka waɗannan abubuwa da annabi zai lissauto duka kowannen su sadaka ne ƙaru sabai suka ce to annabi ya ce akan kowane musulmi akwai sadaka to fa illam yajid in yayi bida bai samu abin da zai sadaka ba sai ni قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق annabi ya ce to shi amfani da kai ne fa ya amalu ya aiki biyadihi da hannu ne ya tahiya wani aiki na lebaranci da hannu ne hannun da yake da shi ya yi amfani da hannun da yake da shi ya wani aiki na lebaranci ko kuma na wani aiki da kowane iri da wanda aka samu wani abu ya samu kwayan fa'o nafsahu ya umhani kai ne wa ya ci saddaku ya yi sadaka don kun ga kowane mutum wanda Allah ya alawa akwai aikin da yaka iyawa wanda kuma ana samun kuɗi da shi kowane irin mutum in dai lahiya lau yake ba domin aiki kowane iri ba a yi na yan babu lahiya saboda haka in dai lahiya lau mutum yake to duk kowane iri na akwai aikin da samu ya samu wani abu kalu sabai suka ce fa in lam yastadi to in bai iya aikin wa kamar bai da lahiya kenan aw lam yafal ko kuma in bai yi aikin ba yana lahiya laukin ya aikin da yayi kala annabi ya ce fa yu'inu haja al-marhuf to in ya ga wannan adda bukata yana cikin damuwa sai ya taimaka mai kalu fa in lam yafalu sabai suka ce to in bai ba bai taimaki mai buka mai bakin cikin ba kala fa ya amuru bil ma'ruf sai annabi ce to shi umarni da alheri ya gaya mutane jama'a ku zan ka aikata abu kaza na alheri ko wani irin aiki na aw qala bil ma'ruf ko ya ce al ma'ruf maimakon bil khairi ya umarce su da alheri kalu fa in lam yafa'al ka ce to in bai yi ba wanga duk hanyar da annabi ya biyo ga taraka ga ta dan mutunan ga mutanen ga sun tari kala sai annabi ya ce wa yumsiku an shar to ya kama kansa kashewa kowa shiri fa innahu lahu saraka ya haka nan saraka na da shi idan dai baka iya alheri to kana iya kame kanka daga shiri don alheri aikata shi akai to idan baka iya aikata shi rago kake kwarai baka iya alheri ko wani iri to ka yi shiru tun da rago aiki na bai ya to yi shiru Ka yi shiru kakka ce ma kowa wani abu wanda ka san cuta na gare kakka aikata ma kowa tun da wannan aiki ne ka ce ba ka yi aiki to shi ma sadaka ne saboda kun ga abin da ake ni ya taimaki abin da an mahalli shahid nama a nan wato suna da yawa kun ga na farko shi aiki da kai ne ya unwani dan uwa ne musulmi na biyu ya taimaki ma'abuci bukata mai damuwa wanda a cikin bakin ciki kun ga shi ma taimako na na uku ya yi umarni da alheri shi ma taimako na na hudu ya kame kai ne daga cutan musulmi shi ma taimako na duk waɗanda sadaka ne bayyawa mutum ya ce ko guda bai iyawa ciki shi yasa kun ga cikin wani hadisi ya ce ka ganka abokin nan naka ba ka nuhin ka bar shi da alheri ko wani iri ko mai an ka ambata ka ce bai iyawa ba ka nuhin ka bar shi da alheri saboda haka abinda duk kaka iyawa na alheri ga jama'a musulmi to ka sadar da shi ba wai ka rika watsa labarin sharri ga jama'an musulmi ba ka rika aikata sharri ga jama'an musulmi ba ka aikata musu alheri kuma ka ba da labarin alheri ga jama'an musulmi abinda aka so kenan ka yi sadaka wabi ya za dalilin cikin wannan hadisi akwai dalili ala annahu la aqalla cewa babu mai karamci Muna imtaki ana an sharri daga kamewa daga sharri in lam yahsul min muslim in lam yahsul min muslim fi ilo khair idan aikata alheri bai samu ga musulmi ba to ya kame kai ne ya bar cutar su in dai bai iya musu alheri to ya bar cutar su da zaran ya zan mutum baya iya in ya hasul fi al-khairi li akhwanihi al-muslimin idan dai aikata alheri ga ‘yan uwa ne musulmi bai samu ba, wata ƙadimu wani musa'ada tilawa ya gabatar da musa'ada taimako ga musulmi hakan bai samu ba to ya kame daga shari ya bacci ta su. In dai bai iya musu musa'ada ko wace iri taimako ko wane iri bai iyawa to ya kame kai ne daga cutarsu. Amma kai ba ka iya aiki, na alheri ka taimaki mutane amma duk inda wata yan guntuwar majalisa take ka iya zuwa wurin nan ka kai cegumi. ko ka ɗauka cegumi, to ba daidai na ba tunda dai ba ka iya alheri bari zuwa ko ina kana kai cegumin musulmi bari zuwa ko ina kana ɗauka cegumin musulmi in dai ba ka iya aikata alheri to kama bakinka wali ulama ya ce to don a sani an na la'anar musulmi na alama ce la'anar musulmi yana da darajoji daban-daban wato la'anar musulmi yana da makamai daban-daban akwai kashe-kashe haka na abin da la'anar musulmi a kaɗaruwa la'anar musulmi wadda ta yi kowace haɗari wa sharruwa wadda ta yi kowace sharri la'anar khiyarihim la'anar zababbin su kun sa akwai wanda su babu wanda a gaban illa mutanen kirki suka bi suna ta zagin suna ta jewa musu kalmomi mara kyau Allah ya gafarta wa malamin mu lokacin da suka dora baci ne suna ta zagi ne na ce malam ka yi hankuri ya ce ai na yi hankuri to kai me yasa kuka bacin malam ya ce mun bace shi don me kuka baci ne ya ce wallahi ka gana hanyar ga duk wani wanda ka ga ya shigo da mashin mai kyau wallahi wurin malam ya yi ba wurin mazaina ba kowa ka ga ya to da riga mai kyau wallahi wurin malam ya yi ba wurin mai yayi ba don haka wallahi mun bace shi na ce to malam ka ji abin da suka ce sun ce wai do wani mutumin kirki da ya shigo wurin ga wurin ka bai na shemina na ka rabi ah. sai malam ya ce to ku tambaye su in duk wanda a shi ga in ya ta haifi dan mata ni da ya katawa wahi ka aiki tun da sun ce mai babbar riga in ya tona ya yi su in sun ka tafi ɗan mata wasu uwa ka zuwa in an ka yi rasuwa uwa ka aka kira in an ka yi kaza an ka yi kaza wa aka kira sun bace mun jiya wallahi duk shi muka kira kuma wallahi in bai ta ba mu da wanda za mu sawa ya kai amma wallahi mun ba ta kun ga sun san zaɓaɓɓe na duk wani abin suna alheri wuri ne suka zo amma ko ba suna ba ce ta shi ta wannan ya haishe duk abin da za su yi na alheri malam dai ni har sai ne nika gani ayyuka su yi yawa don ni ban yawa. ni kowa bai ala nan kayan da ban yawa. ka ko gane ni ko gani na kayi don ban iyawa sadda na ga yanzu ba gani na hito ba yanzu ya an jima ka to ka daɗe ni in kana gani na na yi abin da na ka yawa kuma ni na ta to amma shi malam yana nan zaune in eh, zaune kowa matsala ko faɗa an kai cikin gida sai a ce a kira malam shi kaɗai ka yin magana a jiya, amma kuma duk inda sun ka zanna shi ne suka ɓaci kuma sun tabbatar min zaɓaɓɓen suna to irin wannan shi ya yi haɗari mutum ya ce babu wanda ya ka ɓaci sai zaɓaɓɓi wa'anda zuciya ce ta tabbatar mai mutanen ƙwarai na to wannan shi ya hishar cikin zagin mutane to wannan zage shi ya kowane zama shari la'anu wa sharruha la'anu khiyarihim wa muqaddamihim wa afadilahum wato mai sharri la'ana zababbinsu magabatansu wa afadilahum mai darajarsu ka sahabati kamar sahabai, kun ga wasu ba su da addini sai zagin sahabbai shi ɗaya ne addinin sahabban ga da sun ka taimaki mai gidan babban masoyinmu wanda muke so suka taimaki shi har ya kai inda ya kai addinin ga ya samu isowa wurinmu to babban zunubi zagin sahabbai wa a hon. da wanda ya bi sahabbai bi ihsanin da kyautatawa min zawul ilimi cikin masu ilimi wal masu halala wal imani masu imani wa misal zalika layin shau. in kaga ana bacin malamai masu kwatantawa masu addini dattijawan kwarai to irin wannan bai faruwa illa min inda zawal qulubil marida sai wajen zukatan wa'anda adda zukata marasa lahiya warba gida wa'anda adda zukata masu ƙiyayya min ahli ahwa'i cikin yan son rai wal da yan bid'a suna zaka ji suna bacin sabai suna bacin magabata dan zuciyarsu ba ta da kyau warawar bukhari wa muslim bukhari da muslim sun rawaito hadisi fi ma cikin littafansu guda biyu annin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga shi annabi ya ce la tasubbu ahadan min ashabi kakku baci guda cikin sahabbaina guda cikin sahabbaina kakku baci su walau anna ahadakum da a ce dayan ku amfaka misla uhudin zahaba da a ce dayan ku ya ba da sadaka ta zinari zalla wadda ta kai girman dutsen uhud ma adraka mudda ahadihim sadaka ta ta ba ta kai ladan mudun na da ɗaya daga cikin sabai na yi sadaka da shi auna ce ba ko rabin mudu da za ka yi sadaka da abin nan dinari wanda ya kai girman dutsen hudu to bai yi unhwanin rabin rabin mudu rabin mudu nabi da sahaba a sahabin annabi ya basuwa kai yanzu da ka baya ko baka bai ba akwai mai bayarwa dukiya ta yawa yanzu ba ba amma bukatar taimakon ka kwarai amma su can sadda sun ka bai lokacin da aka bukata na sadda sun ka bai lokaci na wanda aka bukata inda za a je wajen jihadi mutum ya mutu duk gaba ɗaya duk duniyar musulmi a rasa wanda zai kawo kyalle a gama a mai duka duk duniya babu to wannan lokaci an yi bukata ko yanzu ga misali a mutum ya iske ka ga marice ya yi an aiko ma gida cewa ka kawo abinci babu abinci babu abinci wane wani ya tawo ya baka naira dubu ƙunwanin da za ka ji ana ta kaga dai ta kare maka mutuncinka ga iyalinka da ɗiyanka sun kare ma ya kare ma mutuncinka sannan ya gusan ma da bakin ciki da damuwa wadda a cikin zuciyarka game da wannan matsala baya zama ɗaya da wanda ya iske ka kana da abincinka kana da abin sha har da dubu goma cikin aljihunka ya ɗauko dubu ɗari ya baka ba sai in hannun dubun nan na jiya ba ba sai in hannun su ba to saboda haka annabi ya ce ku babbacin sahabbai na annabi ya sani akwai yan ballaja'u da za su zo daga baya wayanda za su za su walakanta mai da sahabbai ya sani don yana ganin alamominsu. su to shi na ce kaf ku bace sahabbai na ku girma ku girma na warawa ibn majah kuma ibn majah ya ruwaito an ibn abba an ibn umar radiyallahu anhu ma annahu kana yaqulu ibn umar ya kasance yana cewa la tasubbu ashabu muhammad kafu zagi sahabban muhammad sallallahu alaihi wasallam falam muqama ahadihim sa'atan lalle tsayuwar ɗayan su awa guda khairun ta yi alheri min amali a hadikon umarahu bisa ga aikin da ɗayanku zai tsawon rayuwa ta daga farko haihuwa ta hashe mutu awa guda ta saba annabi tahita awa guda ta saba annabi tahita kun gani wato saba annabi ba ƙananan mutane na ba a wajen Allah shi yasa Allah ya ce ya gafarta musu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم saboda sun wahala Allah ya ce duka a game su gaba da ya gafarta ma kowa to ku lura mutum shi mutum gwargwadon aiki ne yaka samun girma shi mutum gwargwadon aiki ne yaka samun girma idan kana da abin nan tunani ka tsaya kai tunani Hadithi mai kyau ya ce khairun nasi manyan fa'un nasa siyayyen mutane wanda ya ka'unwanin mutane ku dibi alƙur'ani kuntun khaira ummatin ukhrijal lin nasi bilmaru bil ma'ruf na hauna 'anil munkar walau amana ahli kitabi har zuwa ƙarshen ayar yace ku kun zama ku ne mafi hita al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ce ta yace ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wannan aiki da kuka shi yasa kun kai daraja ba wai magana ilimi ta ko ka tara ilimi da yawa wanda ya hika unwanin mutane da ilimin na ya hika shi yasa kuwa gani yanzu misali ga mutane nan na ta zuwa makaranta suna dawowa kuma ga makarantun ne na ana ta kawawa amma makarantun nan da aka kawa ba mutane na aka unhwani da mai yawa ba shi ka unhwani da mutane ba mutane ka unhwani da shi mai yawa shago na ya bude da a ce unhwanin mutane na ya kai sirfa in tsa yana taimakon mutane taimakon da Allah ya zai mai ko shi bai san yawa ne ba hmm? ita ce to kaga da a ce abin nan saboda Allah aka yi nai kuma ana ada yara ga hanya madaidaiciya da ya zama unhwani mai yawa da ya zama unhwani mai yawa saboda ka ba ilimi a a muhimmi ba ilimi harko aiki na biyu <coughs> ilimi harko aiki na biyu saboda ka wajibi na ga kowane mutum ya rika kwatantawa ba wai mutum ya rika yin da ya ga dama ya faɗi abin da ya ga dama ba mana a man adalla mimman kuni fi ya gillun babu wanda ya bacewa duniya babu wanda ya halaka duniya mimman kuni fi ya gillun bisa ga wanda cikin zuciya ta akwai kiyayya li musulmi na ga zababbin musulmi daraja sabai daban take a masu bi musu kowa kowane lokaci kowa gwargwado nai wato kowane lokaci kowa gwargwado nai kowane lokaci kowa gwargwado nai ba wai mutane iri guda suke ba na farko sun yi na baya zuwa da al'amari ya kasance na farko sun yi na baya har da shugabannin gada kuka gani na siyasa duk wani mai mulkin da ya wuce ya yi wanda zai tawa baya gari shi kakka ce ai wani ya yi suwa ne a yanzu abin ya kawo gare ka shi yasa kace ya yi suwa ne da yake ba addini a gaban ka ba duk wanda ya wuce na baya bai cimmai wani na ya wuce na baya bai cimmai haka na annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam in ji ana sai min maliki radiyallahu anhu to su ma malaman da kun ka gani haka nan na suke su ma masu kudin da kun ka gani haka nan na suke su ma 'yan kasuwar da ka kasa su wake haka nan na suke 'yan kasuwar dori sun na yanzu duwa da ka ga yanzu ana mabudi a cusa tsohon abu cikin sabo a aza manya-manya bisa a sa 'yan ƙanana ƙasa a gama ɗanye da busashe duwan ga abu da kun ka gani 'yan kasuwar da za su zo nan baya sun yi sa shiri. a sai abinci ya ɓoye sai ya yi tsada mutum ya taho kasuwa ya yi zaune wajen ya kai farashi ya kai wanda ya kaso sannan ya sai fito a ɗebo a kawo kun san duk shari na waɗanga to duwan ga shari da kuma gani wayanda za su zo nan gaba shirin su ya yawa eh ku yi addu'a addu'a ibada ce addu'a ibada ce amma ku san da sani do wanda ya wuce na baya bai kuma haka annabi ya faɗi in ga Anas ibn Malik radiyallahu anhu duk wanda ya wuce na baya bai tambayi su mutane bale ma yanzu ko shugabannin gada a gani sai ka ga a suna cewa ai dori shugabannin dori ba su da kaza ba su da kaza na yanzu sun yi kaza na yanzu sun yi kaza duk in ka ji mai wannan magana kalla shi da kyau ka gani abinda ya kanihi na dole bai samu ba na yanzu ya samu shi ɗaya na ya ciyawa ne ya yi wani amma dai ga nasi wanda ya wuce ya yi wanda zai zo baya wanda bai taba shugabanci ba ba gaskiya na a ce wanda bai taba shugabanci ba ya yi wanda ka yi ba gaskiya na ba shi dai zaɓi Allah ka yi ne kuma shirewa Allah ka ta zaɓi Allah ka yi ne kuma shi yawa Allah ka yanta amma dai wata magana ce a wanda bai taba yi ba ai taba yi daban shari'a Allah daban wanda duk Allah ya shirye ya shirye su dai masu wayannan maganganu mai yawa su wanda duk ji suna yabo ne ya kawo gare su lokacin da kaji suna yabo nai ka shiga cikin jama'a ka jiya in su goma suke sun ka yabai shiga cikin jama'a sai ka ji mutum dubu sun soke shi shiga dai kakka tambayi kowa shiga cikin jama'a ka jiya saboda ka ala ta halin suka magabata waɗanda sun ka wuce sharri na magabata sun ka wuce sharri na babu alheri cike sharri Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da shari'a ya hidda ƙiyayya cikin zukatanmu ga mutanen kirki wa man adalla mimman yakunu fi qalbihi gillan da khiyaril mu'minin babu batacce duniya kamar wanda cikin zuciya ta akwai ƙiyayya game da خيار المسلمين زابط دم مسلمي وسادات أولياء الله تعالى بشوق بنين ولياء الله ها؟ بعد النبي بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد صحابة النبي معلمين masu aiki da abin da suka karanta suna kwatantawa to ko a yi haka nan don ka a samu matsala ko? eh? komi ba ta yi tana ba da ɗan gwanton karatu suna rike babba ba ta komi haka nan ba wa haka za sha'anu haka dai wato sha'ani yake wa haka za a sha'anu sun koma kunna ko wa haka za a sha'anu haka dai sha'ani yake aidan kuma fi man yatanawalu bitani ga wada kun ka ji mun faɗa din nan cewa babu halakakken kama wanda ka bin magabata mutanen kirki yana so ka su yace to haka nan sha'ani yake fi man yatanawalu bitani ulama al'umma ga wanda ka bin malama al'umma yana suka su kun gani in kuka diba za ku ga yanzu a wasu malamai gaskiya na suna buge-buge su buga nan su buga nan amma kuma suna da aƙida kuma suna tunatarwa ga mutane to kai da baka da ohanin komi ko ga innaka kuma ka dawo kana bin wa'annan da kan amfanin mutane kana baci kana cewa su abba na kwarai ba kai da ko ga inda ka baka da amfani ko ita an kai magana sai ta ce me wani. wane to ba daidai na ba mutum bai da amfanin komi sai bacin malamai ko mai addini ko mara addini ko mai kuɗi ko ɗan siyasa duk wanda ya zama bai da aiki sai cin mutuncin malaman addini bai ƙarshe mai kyau saboda haka haka sha'ani yake fi mai tanawalu ga wanda ka shiga bidani da suka ga ulama al'umma malaman al'umma wa khiyarahum zababbin su min zawal ilmi malamai masu ilimi wal fiqh da fiqh wan nasilil musulmi na masu nasiya ga musulmi kusan akwai wani abu yanzu idan dibi wasu mutane zaka ga suna dan bubbugawa haka a buga na a samu wani a buga na a samu wani to amma in ka diba su zaka ga sun hake aƙida da addini mai kyau to wannan kuskuren da suka yi shi wancan mai suka su in aka dawo aka bincika nashi wanda ya kai ya kai iyalinka nasu dubu to amma abin da yasa ya ganin su saboda kowa a bayan liman liman ya ka kallo shi na kawai kowa a bayan liman liman ya ka kallo da sau na warko da sau na goma duk kowa liman ya ka saurari to idan liman ya yi wani abu duk mamu suna gani shi na kawai kowa zaton alheri ya kai to in dai suka ta gyara ta wannan daidai na in dai ta gyara ta domin abin nan so ka sa mutum ya ga kana ya abin da ba daidai ba ya kire ka ya ja kunninka ya nuna maka abin da daidai don ka dawo ga hanya don bai son ya ga ƙazanta ga jikinka wannan wani abu na mai kyau inda don gyara na domin duk wanda a gaba kowa na kallo ne kowa a gaba kallo ne ya kai kuma yau da ka shiga gaba ka zama liman amma akwai wa'anda ba gyara suka nihi ba su kawai na son suka su bata kamar da kun ga 'yan siyasa sai ka yi abin kwarai kana bisa mulki sai ka yi abin kwarai sai su ta su yi sheri kuma sai su ce kai ka shi su za su yi sheri ya hamayyar siyasa sai su yi sheri in sun kai sheri kuma sai su ce wanda ka milki shi ya yi shi kunga su ba gyara suka ni ba sun suka yi dai ɓanna dai ta yawa don haka irin abin nan na Iblisu da mutane annabi ya ba abu huraira hakon eh, abin na eh, tsaba kono wadda aka yi suwa kamin sahiyar sallah ba a rabawa ga talakawa sai sahiyar sallah sai annabi ya ba abu huraira hako sai shi dan ya iske shi ya samu yawa sawashi ka gani abu huraira talaka kake ba ka da abinci ba ka da abin da za ka ci da iyalinka abin ga wasu raka na ra'ayi da shi domin wani ka wake shi baka diba ba suna ko ka diba dai babu wani ra'ayi saraka za a yi da shi yayyayi da abu huraira abu huraira ya ƙi ba sai takaici ya ishe ibilisu sai ya bari sai da abu huraira ya kwana ya to da wani katon buhu ya cika shi zai ɗauka ya ta gobe da sahi a ce abu huraira ya yi sata da an to an ka gaba a gane su ba sai a ce abu huraira ya yi sata sai da ya gama ya tallaba ya aza ga kai ko da ya diba sai ya ji an tinke mai hannun dama ya bude ido sai ya ga abu huraira na cewa to haka 'yan siyasa suke in sun ka ce ka yi ɓanna ka ƙi, sai su yi ɓanna su ce kai na ka ita ba kawo kuwa sa an yi ba akwai wani lokaci lokaci ma dubu ya akwai wani wani da an ka dore yawo da shi ana ta turawa ta tafe zo ana ba mu labari na ce a shiro shi aka nan an ka kawo min shi na gani a nace min binciken kwarai gare ashe waɗannan da aka yi ruwan da kuna ji wani wada da an kai na abin nan a kashin ƙari dangi da an kai ruwan da na ƙabila da ƙabila wai ashe shi na an kai kasa ne an ka tona an ka ce gashi na shi na faruwa Najeriya kun ga wanda ya wannan na farko dai ya yi ƙarya na biyu ya bi hanya ya ɓata sunan gwamnati na uku dukkan musulmi ya ɓanna musu rai na hudu duk wanda a cikin ƙasa ya ta mai da hankali a yi kaka shiga malahiya ina zai na da alhakinsu ina na zai na da alhakinsu duk wanda a cikin ƙasa ya ga wannan abu ranar da waya shi tsawon kwana ko musulmi na ko kahiri ko to shi yasa kuwa ganin a matsaloli irin waɗanga ‘yan mutum ya zure gare su bai gama lahiya da jahilin ko da malamin kwan matsa ya shiga ciki irin waɗannan abubuwa da waya gama lahiya da duniyar saboda ka ku yi taka tsantsan duk abin da ya shahi ta da hankalin musulmi ko menene ku yi taka tsantsan da shi ko labarai irin waɗanda da kuka basuwa aka kawo mutum ya iske kai jama'a kun ji abin da an kai yau Ni an kai gari kaza an ka kai har yau an kashe mutum kaza an kama mutum kaza za ka ga mutane sun shiru amma wani zuciya ce ta kiɗa wani kuma daga nan rashin lahiya ya same shi in to wannan da ka iza shi ga waya shi ya yi kulahi ko da kun ka gani kun ka to da baki kun ka waɗa wasu, ku kuma gwargwarin girman layin ku shi ba duk duniya a waɗa ma ba ai shi zunubi ne duk mutane duk musulmin duniya kai ku waɗanda ka waɗa ma suna zunubi suna za ka ɗauka kai shiru in ma ka ji wani na wada ai an kai hari kauye kaza ka ce mai wa fada maka wa a sai ka tare shi don kai ya tada hankalin babanka da inaka da matanka ka tare shi in ko ka kama mai duk wanda an ka tayamma da hankali cikin mutane ba na musulmi ɗaya ba to zunubi na bisa kanku la ya kusa ala nasu in ji hadisi illa amiran la ya kusa ala nasi ba mai zuwa ya ba da irin wannan kisa ga mutane an kashe kaza an raye kaza an sace kaza an rusa gari kaza illa amirun sai gwamna Au Ma'amuru ko wanda gwamna ya ba umarni shiga ka ba mutane sanawa duk wanda ba shi ba au mara'in mai riyana Ko kowane na mai riyana haka hadisi ya ambata ko amiru gwamnan mutane ko ma'amuru wanda gwamna ya ba umarni au mara'in ko mai da to wane na cikin waɗanga duk masu riya na ka ba da labari don babu wanda aka ba umarni don babu hukumar da ka ba da umarni kai tashi shiga gidan rediyo ka tada hankalin mutanen jihar ka babu babu babu ko dan shaki bai wannan amma masu yi suna yi kuma gaskiya yana sa yana sa jarin mutum ya kari irin wannan ma da irin wannan labari yana sa jarin mutum ya kari yana sa mutum shi rashin lahiya a kasa samun magani kowace hitina yana iya kawowa kuma masiban nan da ya kata ambato yana kaɗa mutane cikin tsoron ta, yana iya faɗawa cikin ta shi da kai don haka ku ya tara ku ban ma ba da irin wannan labari in mutum ya tawa ne ka tawo kakka kawo mana irin labarin nan naka da ka saba ka tsaya a yi magana kwarai kakka kawo mana mugun labarin nan naka ku kwace shi tun bai ta muku da hankali ya hana muku kwana da daddare ba ga ku ba kiyamun laili ku kai ba ba ku isa gibari ba tsoro ya hana muku kwana Allah ya gafarta mana wa haka da sha'anu aidan fi man yatanawalu bidani ulama almuslimin wa khiyara min dawl ilm wal fiqh wal nusi lil muslimin qala shaykh al islam ibn taymiya shaykh al islam ibn taymiya ya ce rahimahullah wa min al kalam al sa'id cikin maganganu wadda tawatsu cikin mutane an ce luhumul ulama'i masmumatu naman malamai goma kowace malamai ya kabaci ya ya sha gubar da ka halaka shi kowane na malaman Allah ya ko malami kake kacce sai malamai waɗanda an na kwarai su kaka bi kana ɓaci to ka sha guba ita ko guba ga ƙa'idarta wanda ya sha shi kashe shi ta kai in dai guba ta kowa ka shanta kashe shi ta kai wa haka za a sha'anu haka nan sha'ani yake fi la'ani Musulmi na, ga la'ana matattun musulmi musulmi wayanda sun ka mutu ba a so a la'ane su saboda haka kakka zanna kana ba da labari ka wani yi lokaci ne ai mugun abu an yi mugun abu lokaci ne saurawan ga lokaci na aka kai goga kanan kana mugun abu alheri ana faɗin alheri don yanzu in ka zo ka ba da labari ne ka ce ka dattijan nan mutumin kirki ne makwautakan ma da shi akwai alheri gare ta yana da alheri yana da taimako ba ka jin bai kulla ma kowa shiri to yin akwai mutanen kwarai wurin nan sai sun ce to Allah ya saka mai da alheri suna cewa Allah ya saka mai da alheri ne ko kajiya ko kajiya suna cewa to Allah shi mai rahama kaga alheri na amma in kafa da mugun abu zai ci mm to ya akwai mutanen kwarai sun ce Allah ya bi shi da aiki ne ko kaga abu bai ba abu bai ba eh <laughs> haka nan da irin kai na kakawa da kakawa labari irin mutane irin kana sai su kama ma sai ya ta baci ne to so aka yi irin wa'annan a kawai da kai gare su ba a son zagi amma dai yabo ana yaba dama dai abinda annabi ya ce ka kubace su domin su aikin da sun kai sun iska abin su yanzu wanda duk mutu ya iska aiki ne in na kwarai na kwarai in mugu mugu kowa dai ya isa ga aiki ne duka amma amma wanda ka ji ƙur'ani ya ɓata ya ya soka to tsaya inda ƙur'ani ya soka kamar tabbata ya da abi lahabin wa tabbu kaga suka ce la'ana ce amma ƙur'ani ya yi to wannan babu laihi ka karanta alƙur'ani da irin wannan wata ufi ya la'ana to kaga wannan ƙur'ani ne ya faɗi amma dai haka kawai wanda ba irin wannan ba ka doko ka to ka yi ta zagi ne to a bari Allah ya taimake mu da mu da ko Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro ne da ibada ta da akhlasi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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم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 Allah muna roƙonka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta ya hannanu ya mannanu ya badi as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan zunubin Allah ka daidaita mu ga abin da duk kaka so kana yarda da shi Allah ka nisanta mu ga abin da duk baka so baka yarda da shi saboda albarka sunayenka Allah ka sa mu cikin ibadaka salihin Allah ka sa mu cikin bayinka salihai Allah ka sa mu cikin bayin bayinka almuttaqin Allah ka sa mu cikin bayinka almuttaqin al-abrar Allah ka sa mu cikin bayinka allazina taqaw allazina hum muhsinun Allah ka sa mu cikin bayinka al-muqbitin al-khashiyin Allah ka sa mu cikin bayinka at-tawwabun mutadahhirun Allah ka sa mu cikin awliyaika allazina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Allah saboda albarka sunayenka ka tusaya mana ka sa mu cikin ibadika bayinka na kokore at-ta'ibun al-abidun hamidun sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wa nahun 'anil munkar wal hafizun li hududillah wa bashshir mu'minina allahumma ij'alna minhum Allah muna ƙara roƙonka Allah ka sa mu cikin ulaika na hamadu alladhina tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im saboda albarka sunayenka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu bayin ka musulmi yare da maya maza da mata waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka yi mu musulmi damuwa kowace iri Allah ka yi mu musulmi bakin ciki kowane iri Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya Allah ka walaƙanta kafirci da kahirai baki ɗaya Allah ka taimaki bayinka masu tauhidi mu ga dukan mu Allah ka samu cikin bayinka masu tauhidi wayanda kaka taimako da taimakonka ka ƙarfafa su da ƙarhinka ka girmama su da girmanka ka darajanta su da darajarka ka karrama su da karama karamarka da albarka sunayenka Allah ka samu mu cikin su Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriyar mahaifanmu Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar mu nan duniya da lahira ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ghfir lana warhamna وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات